ألقيت بين يديك السيف والقلم أرجو رضاك الذي أعلو به القمم أنت الهنا والهنا والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه إن وما سكلم من رمو بركة من أو أن شيري من البركة ناورة إن أكيك تورو دا تنبيوي ومتي كارنتاوا نومن أمسا abubuwan da aka ɗan saurara yau ma insha Allahu kamar kullum muna tare da wayannan tambayoyi kuma insha Allahu malam na zaune zai amsa malam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum kamar yadda shirye-shiryen mu suka gabata dangane da abin da ya shafi li'ani malam ya dan tabo wani bangare yace kuma za a faɗaɗa bayani akan abin da ya shafi wannan li'ani shine mai tambaya yake ƙarin tambaya kan shi li'ani ɗin nan yaya yake kuma ya ake gabatar da shi kuma ya hukuncinsa bismillah rahman rahim wa sallallahu ala nabiyil karim wa alihi wa sahbihi ajma'in al-li'an dai daga la'ana ne al-la'ana kuma al-ib'ad wa tard a nisanta mutum a kore shi shi kira li'ani wato la'anta shine nisanta mutum daga alheri al-ib'ad wa tard anil khairi a nisanta mutum a kore shi daga alheri shi ake kira li'ani an kuma kira shi li'ani saboda zargi ne miji yake wa matarsa idan mutum yana zargin matarsa da ɗayan biyu mm. shi yake sa a yi li'ani ko dai ya ce ya ganta tana zina mm. kai tsaye mm. ko kuma ya ce wannan ɗan ba nasa ba wanda wanda suka haifa tare ya yi awa cewa tun da ta yi tsarki shi bai yi mu'amala aure da ita kuma ya ganta da ciki ya ganta da ɗa waɗannan dalilai guda biyu kenan na failu waladi ko mm. kuma ru'uya tuzzina. Mm. waɗannan abubuwan guda biyu kacal mm. su suke jawo a li'ani su suke jawo a li'ani to idan waɗannan dalilai guda biyu sun faru akwai hanyoyi da dama hanya ta farko mutum ya ga matarsa tana zina mm-hmm. ya ja bakinsa ya shiru ya kuma sallame ta hanya ta biyu ya ja bakinsa ya shiru kuma ya ci gaba da zama da ita a haka ya haƙuri da wannan matsalar ya da wannan ai wani ya kawo ƙarar matarsa wajen annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ba ta tunkuɗa hannun mai taɓa ta kaga tana zina kenan ko tana neman maza mm. annabi ya ce sauta mm. sai ce ai ba zai iya haƙuri kuma da ita ba in ya sauta kuma zai ci gaba da binta kaga yanzu shi a matsayin miji yake binta kuma in ya sake ta kuma zai ci gaba da binta a matsayin mazinaci to to kaga muka ɗau shawarar farko da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayar shine in mutu yana zargin matarsa da zina mm. ba sai an bata lokaci ba ba sai ya yi ta surutu ba sai ya yi mm. magana ba mm. kawai sai ya sauta ko kuma in Allah ya jarabce shi da santa cewa in ya sauta din kuma shi ma zai shiga layin masu binta din to sai ya rike ta ya ta addu'a sai Allah ya shirya masa ita cikin rahamarsa kaga kenan mutum yana da hanya guda uku in ya gama tassa tana mm. shi kuma dangane ga ɗa mm. idan mutum yana zargi mm. cewa matarsa wannan dan ba nasa ba to za a duba nau'in zargin idan zargin na kala ne mm-hmm. to ba za a yi tibari da shi ba kala fata kenan kala fata wani balarabi ya zo ya samu annabi alaihi salatu wasallam ya ce ya rasulullah ni fari mata ta fara kuma ta haifa min ɗa baki <laughs> sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kana kiwon raƙuma ya ce ina yi wani kala ne ice jajaye ne ana samun azrak azrak shine kamar mai ruwan chocolate wanda zai zo baki baki fari fari sai yace ana samu mm. sai yace to ya aka yi jajayen raƙuma suka haifi mai ruwan chocolate sai yace a ya rasulallah cikin kakanninsa na raƙuma akwai mai wannan kalar shine jijiya ta bishi annabi sallallahu alaihi ce kai ma ɗanka jijiya ce ta bi shi can cikin sa shi ma akwai baki shine yanzu ya biyo kakannin nasa kaga annabi sallallahu alaihi wasallam bai dai hukunci da kala ba mm. saboda ana iya samun kala kala kadai ba zai sa a ce wannan dan ba na wani bane dan bai biyo launin fatar uba ko launin fatar uba mm. ko kuma bai biyo kamannin uba mm. ko kamannin uwa ba ya kama da makoci ko ya kama da wani can a nesa wannan duka ba sarki bane da sauransu da zai iya zama tunda Allah yana halitta mutane wani kaga yana nesa wani yana nesa sai kaga kuma sun yi kama kai kanka za ka ga wani mm. kaga kama ku daya ka gani ko ni kai na akwai kisa guda biyu ko uku mata ta faru a kaina daya a Kaduna eh. ko su yara da mahaifin su yarsu duk sanda aka nuno na talabijin sai su ta kuka cewa su faga baban su <laughs> um, to shi ne ana samun kamanceceniya kamar da na faɗa ni ma ta faru da ni a sau uku ɗaya a kaduna wasu yara da sanda aka sawo ne a talabishin sai su kama kuka cewa ga babansu baban nasu ya daɗe da rasuwa so da haka suka kira wanda daga cikin wanda muke tare da shi suka babu ta su ta musu baban ku fa yaro tuni. to akwai kama gaskiya sosai dan da aka nuna min hoton mutumin sai na ga lalle akwai kamanceceniya da yawa a cikin muka yi da shi da sauransu kuma ga ban san shi ba bai sani ba garin mu ɗaya ba ba tushen mu ɗaya ba yana wani guri ina wani guri to ana samun wannan to haka nan a Maiduguri an taɓa samun wani shi ma da muke kama da shi dan duk inda ya shiga ma ko a ce ga kanina ko a ce gani eh ko ta kisa ma da ta faru ya je wajen wani biki aka dan aka ce dan rawa mm. ta dan yi rawa wajen bikin sai aka yanko daidai gurin aka dinga yadawa a aka ce ga malam yana rawa ni kuma lokacin ina ma umara a ga bbc suka kira ni suka ce to ga abin da ake ta yadawa na zo na na bayani da sauransu sai ga shi ma ya fito ya yi bayani to haka na a gombe shi ma akwai wani shi shi ma da an gan shi sai a ce wannan kanin daurawa ne ko kaza kaza da sauransu to kaga wannan shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam bai yadda ya karbi kamanceceniya a wannan hadisi hmm. a matsayin abin da ko rashin kama hmm. ko launi hmm. bai ɗauke shi a matsayin wani abu da zai hukunci da shi ba haka abin da ya faru ga dan uwan sadi bin waqas Utbah bin Abi waqas dan uwan sadi bin Abi waqas shi ma akwai wata baiwa ta zama wanda a zamanin jahiliya kafin a haramta zina yayi mu'amala da ita ta samu ciki ta haifi da kuma din suka kama da shi wanda ake zargi da zina amma kuma baiwar ta zam'a ce shi kuma zam'a mahaifin saudatu bintu zam'a ne hmm, saboda haka da ya zo rasuwa bayan musulunci sai ke ga musadu bin abi waqas idan Allah ya sa na rasu akwai ɗana a hannun ƙabilawanci wanda wance ta haifa ɗana ne ka je ka karɓo min ɗana za ka sa bin abi waqas ya zo ya ce a bashi wannan yaro mhm. kuma da ganin su kamar kwabo da kwabo tsakaninsu da ɗan uwan sa bin abi waqas mhm. saboda da aka tafi da qadiya gaban annabi sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga to ai wacce ta haife shi Bai ce ta zam'atu sannan kuma kamanceceniyarsa ya yi kama da dan uwansa admin abi waqas to da me za a yi hukunci da kamanceceniya za a rinjayar ko kuwa a cewa asali mai mata shi ke daɗa da haka annabi sallallahu alaihi wasallam sai rinjayar da bangaren cewa alwaladu lil firash firash din mutum shine matarsa ko baiwarsa walil ahirul hajar so haka sai ya karbi dan ya bawa zam'a wato ya zama ɗansa amma saboda kamanceceniyar ta yawa sai kuma ya kirawo sauda ya ce eh, jibi. in ki dinga sa masa hijabi kai dinga shiga gurin ki kaga ta bangaren shiga mu'amala da yan uwan sa da aka hada shi da su an masa hukunci na ajanabi saboda bai kama da su ta bangaren kuma nasaba an riskar da shi ga wacce ta haife shi mata eh, baiwa wani ce don haka dan mai baiwan ne ta bangaren kamanceceniya kuma aka ce ita sauda mm. kar ta dauka dan an bata shi a matsayin dan uwanta mm. wannan kuma ya halasta masa ya dinga shiga gurinta kamar yadda ajanabi zai shiga kaga annabi sallallahu alaihi wasallam duk yayi hukunci da kama a nan mm. kuma yayi hukunci da mai nasaba a can to shi yasa idan mutum ya samu wannan abin da ya kamata yake nan shi ya furfan asiri in ko mutum ya son a yi ta ta kare to sai ya je shigar da kara in ya je shigar da kara kamar yadda alkur'ani ya gaya mana qur'ani da sunna da ijma'i cewa za a iya li'ani dama shine su biyun su yi tsitsi ne kamar da alqur'ani ta faɗa zai zo ya gabatar da kansa cewa ya gabatar da ƙara gaban alkali ina zargin matata da na ganta tana zina da wani ba wai sun gama ko za su fara ba suna tsakayi ya zo ya gansu ko kuma ɗan da ta haifa ba ɗana ba ne to a kan wannan za su yi li'ani shine Allah ta'ala gaya mana cikin wato suratun nur mm. yadda li'anin zai kasance mm-hmm. da kuma yadda za a fara shi don an yi wannan li'ani shi kenan aure ya rabu yace a yarmuna azwajahum mm. wanda suka jefa matansu da zina ko da kore da mm. walam ya kulla hum shuhada'u mm-hmm. sannan ba su iya kawo shaidu hudu ba in ka kawo shaidu hudu ba sai an yi li'ani ba mm. illa an fuso shi kaɗai ya gani sai Allah ce fa shahadatu ahadihim arba'u shahadatin billahi innahu lamina sadiq zai zo ya bada shaida sau hudu cewa na shaidar har ga Allah na shaidar har ga Allah na shaidar har ga Allah ya faɗi wannan cewa gaskiya yake yi kuma wal khamisatu yace anna la'anatallahi alaihi in kana minal kazibin yace tsinuwa Allah ta tabbata a kansa in ƙarya yake mata wa da rau an hal azaba mm. to in ta shiru to ta hukunci ya haukanta sai a mata hukuncin jifa sai Allah ya ce wa da rau an hal azaba abinda zai tunkuɗe mata azaba mata ba za a yi mata hukuncin zina ba an ta shahada arba shahadatin billah ita ma ta zo ta bada shaida guda hudu hula minar kazibi shi wancan mijin mijin nata ta ce ƙarya kake na shaida har ga Allah ƙarya kake na shaida har ga Allah ƙarya kake idan na biyar din wal khamisata anna ghadaban lahi alaiha na biyar din ta ce fushin Allah sauka akanta hmm. in kana minar sadiqi in dai har da gaske ne ya ganta tana zina to fushin Allah sauka akan ta kamar yadda shi kuma yace in bai ganta tana zina ba hmm. tsino Allah ta sauka akan ta to anan kowa sai kawai a raba su ba wanda za a ba hukunci ba za a masa hukunci ba za a yi mata ba hmm. sai a raba auren ta ɗauki ɗan tafi in zina ce kuma ta tafi shikenan ba aure tsakanin su har abada har abada ba zai ko su kadai suka rage a duniya ba sake yin aure ba in an yi wannan a gaban alkali in an yi wannan a gaban alkali ai zai rubuta cewa da wance da wani sun yi li'ani rana kaza ga watan kaza na raba auren su sakamakon li'ani mhm. ba shi ba ita har abada duk wanda ya ga wani da wani sun yi aure to ya shigar da kara a gaban kotu don bai halatta ya aure ta ko ta aure shi ba akwai karin bayani amma dai sai shirin mu na gaban insha Allah za mu ji to Allah ya datar da mu Allah ya mana muwafaka malamai wannan tambayar kwaya mai muhimmiya ta tafiyar da lokacin gaba ki daya kuma insha Allah in Allah ya hada mu a sa shiri na gaba za a ji karashin abin da ya yake kunsa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh عنك وليد قد نما وسما أنت الهنا أنت المنى أنت الدنا وأنا على ثراك وليد قد نما وسما أنت الهنا أنت المنى أنت الدنا وأنا على ثراك وليد قد نما سما وأنا على ثراك وليد قد نما سما وأنا على ثراك وليد قد نما سما